da azaba za ta bi ta don haka sai ya tattara nashi wa nashi ya kama hanya ba a yi mai umarni ba a wannan lokaci da kai na sai ya zama ka samu lada duka kaurace mu mutanen banza amma irin matsayin annabi Yunus alaihi salam shi bai kamata ya bar wurin ba ta shi ne falam na jin najillahu azmati ma to anan hadisi ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yake magana cewa kuma ya hito wannan hadisin daga adau ya ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud waɗanda ulul azmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim annabi musa annabi isa waɗanda su ne ulul azmi guda biyar da haka maluma suka ambace su a cikin littattafa nasu wa abdalul halqi jami'an ahmadu salla alaihi allah ni'mat sayyidu wa ba'dahu al khalil wal mukallimu والنوح والروح أولو العزم هم وأن قبل بير سولي أولو العزم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا waɗanga Allah ya amshi alƙawali gare su wanda yake mai kauri alƙawali tabbatacce don haka Allah madaukakin sarki yayi magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala tasta'jil lahum kada ka nemi gaugawar jiɗa azaba ga mutanenka ai kaunika nuzulul azabi bihim kakka ya gaugawar neman jiɗa azaba gare su huwa isbatun lima kana alaihi wannan tabbatarwa na ga abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akan sami da saboda na hankuri li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu nuzulul azabi domin annabi ba ya son jidar azaba bi haga al'ummarsa bal huwa yaqulu har ma annabi na cewa ga wani hadisi Allahumma ihdi qawli Allah ka shiryar da mutane na fa innahum la ya'lamuna su ba san matsayata ba ba san matsayina ga ubangiji ba jahilawa ne kawai Allah ka yi musu hamzari kada ji su musu azaba wani lokaci na annabi yayi haka inda ma araba malakul jibal an yi tsubaka alaihi al-akhbashayn akhshabayn lokacin da mala'ikin dutse ya to inda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da abin da ke faruwa ya faru yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama in yana so a ɗauko wancan dutse da wannan dutse a game su a gudu da mutanen nan yace a'a Allah ka shirya mutane na su san annabi ne ba don haka shi yasa Allah yana umurnin annabi da haƙuri sannan duk ba shi ɗaya ba duk wani mutum ne wanda yake managarcin bawa mutum kirki matsayinsa na malami ko matsayinsa na wani bawan Allah to babu hanya wadda ta yi hankuli abarari wa من شيم الأبرار والعلماء وأتقياء ومات الصبر في الشيم وكل خير هواه الصبر لو علموا وكل شر هواه فقد انتبه saboda haka hakuri yana daga cikin shiyamil abrar dabi'ar managartan bayi bayin Allah wal ulama da malamai wa atqiya da mahujin tsoron Allah wa mata sabri fi shiyam cikin dabi'un duniya da babu kamar hankuli. saboda haka Allah ya umarci annabi ce ne fazbir kama sabar ulul azmi Allah ka ba mu hakuri to ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna waɗannan da azaba za ta ji dan ma kamar ranar da suke ganin abin da aka yi musu alƙawari da shi min al'azab bil akhirati ranar alqiyama bi tulihi saboda tsawansa to suna ganin lan yalbasu ba zauna ba fi duniya a cikin duniya fi zannin ga zatansu illa sa'atan sai awa daya min hali rana ka dubi wanda ya rayu cikin duniya shekara sittin shekara saba'in shekara tamanin shekara tis'in shekara ɗari da ƙari amma domin ganin irin abin da a tashi hankalin alƙiyama yana ganin da ɗaya da duniya bai taɓa zama duniya ba illa awa ɗai ya shigo ya fita to wadda ta wadda aka wanga hali mutane ka halallo ma gare ta har wani ba addini ne don ta dan adam ba kai dubara ba duniyan nan ba wurin zama bace yadda ka shigo za ka fita ko kana so ko ba ka so an riga an yanke shawara haka ba a yi Allah ya ganar da mu wa hadha alquran wannan abin karatu balagun iyarwa ne tabligun iyarwa na minan lahi daga Allah ilaikum zuwa gare ku fa hal ma'ana hal din nan la la yuflak ba wanda ke halaka inda ru'yatul azabi gun ganin azaba illa alqawm sai mutane fasiquna mataka hanya alkabiru da kafirai allazina yata'assaruna la yata'assaruna bil inzali waɗanda ba su da wani abu wanda ke tasirantuwa gare su don an yi musu gargadi anan malam ya zo da wani abu wanda ya girka nan domin akwai shiga tafsirai da yawa tafsirin kashaf akwai shi don haka ya zo da shi domin wurin da'awa abubuwan da ake faɗa kada wani shiga awa don bai gane na ba bai rubuta ba amma idan aka rubuta mata abu don a karanta sheka sanin ilimi na da amfani amma hankali ga wanda adda ilimi shi kuwa na da amfani don haka maluma suka tabbatar da cewa Naskin qur'ani da nasin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam su ne mazari na farko wurin tabbatar da ahkam wane ne wanda zai tabbatar da waɗannan wanda adda ido wanda adda ala wanda adda kayan aiki to amma ba dukkan kauli ake ɗauka ba dukkan kauli ake bari ba sannan in mutum ya zama mai basira bai bin kowa zai san nina na don haka ake son in ka karanci littafan shari'a to ka karanci kuma usulul fiqh domin sanin makama shari'a to malam yazo da wannan fa'idatu yace qala ibnu abbas radiyallahu anhu idza asra ala almar'ati waladuha ko waladatuha tuktabu hatani ayatani wa kalimatani fi sifatin idan ya tsananta ga mace haihuwarta za a rubuta waɗanda ayoyi guda biyu ko kalmomi guda biyu cikin takarda sun matu gusalu wa tusqa minha sannan a wanki a sha da ita ita wa hiya bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa allah al azim al halim al karim subhanallahi rabbil samawati wa rabbil arshil azim كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغون الآية wannan shi ne ya rubuta nan صدق الله العظيم والله اعلم Allah shi yasa asiri littafi ne wannan shi ne ya kawo domin ka ake bigan shi ba amma in baka rubuta ba ka karanta ka tuwa ga ruwa aka ba in Allah su Allah zai sauƙaƙa don haka da shi ya cika wannan sura ta ahqaf Allah ya gane da mu kuma abinda an kai bayani nan na su malamai da kuma su annabawa ulul azmi ambace suna domin kai abin ya zama ma gargadi sai ma ka zama abuci himma wuri kama duka Allah Allah ta mu ciki na'am sai suwa na'am الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم سورة محمد مدنية wannan sura ana saninta da cewa sura ta Muhammad sura Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tusamma suratul qital ana ce mata suratul qital wa suratul ladzina kafar ana ce mata suratul ladzina kafar wa hiya samanu aw tis'u wa salasuna aya wannan sura tana da aya 80 aya 38 ko aya 39 وموضوعها الرئيسي القتال abinda. sura ta sa gaba tana karanta da shi shine magana akan yaki wal hasu alaihi da fadaitarwa gare shi da hibzi karamatil muslimina don tsarewa karimci da matsayi na musulmi wa hurmatul din da kuma alhurma addini bismillahir rahmanir rahim allazina kafaru waɗannan da suka yi kafirci wasaddu sun ka kange gairun wani su an sabilillah gaban gode bayan Allah shine imani wal islam da musulunci adalla a'malahum ayyukan su ta baci ahbad Allah Allah ya bice a amalahum ayyukan su ka idami da'ani kamar ciyar abincin da sun kai babu lada Allah bai ba su lada wasilatul arhami da sadar da zumuntarsu Allah bai ba su lada fala yarawna ganin sakamakon lada a lahira ko da Allah zai yi ma waɗanda sun ga irin wannan waɗanda ba su da imani wani abu to wai ga zauna bi hafi duniya ana saka musu da wannan aiki na cikin duniya kawai ya an musu haka sai a basu nan an ambaci waɗanda sun kai kabirci sun hatanke mutane ga barin mai Allah ana nihin kafiran shawa. da sauran waɗanda sun kai awa da kuwa to ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا waɗannan suka yi imani ai al'ansar mutanen madina wa garin dosu wa amilu salihat sun ka aikata ayyuka na ƙwarai wannan ana nuhin mutanen madina ansar wa amanu bima nuzila ala muhammadin ana nihin muhajirin waɗanda sun kai imani da abin an ka jissuwa akan annabi muhammad na alqur'ani huwa alhaq shi gaskiya na min rabbil ubangijin da suwa ansar da muhajirina da waɗanda suka biyo baya garesu su da yarda da abin da sun ka yarda Allah madawacin sarki ya faɗa ya ce kaffara anhum Allah zai karkare gabarin su gafara lahum Allah zai taya asiri gare su nina na Allah zai ruhe wa sai ya ati ya aikon su in Allah zai gafarta maka duk abin da kai na muni sai Allah ya ruwa ka sai ka kai lahira ne gun ayyukan ka duk an rufa ka sai ka samu kanka cikin masu shiga aljanna Allah ka rufa mu wa asra Allah zai gyara balahum kulas ai halahum halin fala ya asira wa zama saba mishi in mutum ya samu kai ne cikin irin wannan hali ya gama samun zama na'am ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك أي إدلال الأعمال وتكفير السيئات وتتدى ayyukansu ya zanga ayyukansu sun yi amma Allah ya ta lalabantar da su an bata da su da karkarewa miyagun ayyukansu bi anna bi saboda annan na kafaru don dalilin waɗanda sun kai kafirci ittaba usun bi da ƙarya a shaidanu shaidan wa annan na amanu amma waɗanda suka yi imani ittaba ulhaqa sun bi gaskiya shine alqur'ani na rabbina gaban lajinsu كذلك أي مثل ذلك البيان مثال إير ونن بياني يضرب الله للناس أمثالهم ألا ناسيا ومثلن سجا متاني يبين أهوالهم هنا بين حالا ينسو أي أن الكافر يهبط عمله كاهري أنا بس أيكنسا والمؤمن مؤمني يغفر له مؤمن كما أنا غافر تاوى الله كتاب سلمة إيماني نعم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا جنوبا فشدوا الوثاق فإما فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن ولكن ليبلو بعضكم من ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ولما بين تعالى ان الذين كفروا اضلوا اعمالهم لوكاشين ده الله يبين لو سوك كافر في ام قتل ده وان الاعتبار الانسان لن يكون متون بالعمل العيد هو ني متون باب ابين ده اكي لورا غني الا عيد wa man la amala lahu duk wanda babu aiki gare shi in mutum ya zauna babu abin da ya samu gaba illa abin da zai ci sai abin da zai biya bukata magana addini ko aikin addini gare bai taso ba wa huwa hamak fa huwa hamak huwa hamak dabban zana wanda ya zan ba ruwansa da matsalar aikin addini illa abin da ya samu gaba biyan bukatun kansa ya ci ya sha ya biya bukata to dabba banza ne Allah ya sauƙaƙa ko dabba ba mai amfani ba idamu ya zan babu shi khairun min wujudi yayi akwai shi muna tare da kuwa muna tare da kuwa rashi na yayi akwai shi an adam ka rayu duniya rayuwar banzani a wuhanita فقال تعالى مخاطبا للمسلمين Allah maɗaukin sarki yake yana magana da musulmi babu abin da adda tsari irin addini duk tsarin mutum tsarin banza na tsarin addini ya tsari ku duba yaƙi ma sai da aka karanta da mu da zamu in mun kabi wannan kuma ci nasara in ba mu bi ba mu waɗi Allah ya sauƙaƙe Allah ya ce fa idza laqitumul na kafaru idan ta kama an ka shaya daga idan kuka zama da wasu kai kafirci to fa darbar riqab bugun wayayi waya mazdarun badalun min labdihi min labdin fi'li ay fa daribu riqabahu lissa qur'ani yawa ga magana yake a dukiya sannan ana yaƙi irin yaƙi ba na tsoro ba domin yaki yanzu ko ragon ɗana yaƙi yaƙi da bindiga ka halba ka gudu ko ka naɗe sai an kaka halba ai yaƙi ragayina na wanga da takobi kai da takobi gaba da gaba kai ka san in an ga wani gumurzu ko kai ko wanda ka taso ma lalle goya na kwana lahira amma an gaji tsoro nan wanda sai mutum ya kiri abin da za a yi na gida sannan ki ta zai na ya dawo babban manzo Allah ba haka suke ba in ya tashi zai ban kwana sai mu haɗa alƙiyama sai kuma Allah ya dawo mutu saboda haka qur'ani yace fadar bur riqab fadaribu a riqabahu ai ku kutulu ku kashe idan aka dauki waya to an kaɗe jannai waɗanda shi wannan da an ka dauki waya ne bai ya taron kowa shi wannan an gama da amma wani koyi aka same ga ciki wala ka ne mutu sai halaka wani tunda san shi lahira yi na'am wa bara بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة galibi wajen kashi yana kasancewa da bugun waya hatta idan ashantu minkum har in kun ka yawaita da kashin su ai akasartu fihi mulqatala kun ka yawaita da kashi wa ahantum kun ka rauna nasu bil jarahati daronun nuka wa adakum kun ka rauna nasu wa shuddul wasaqa to ku tsananta da dauri ku tsananta da dauri ai fa amsiku anhum ku kame gabanin su wa asaru ku kamo su wasu duku ku tsanantar da ma yi bihi al-akara abin ake kame a ɗaure kama mu igiyar ta zan mai kyau ya an kamo su fa imma mannan ba'du ko dai bayan an zo da su ko dai a yi musu gori mazdarun badalin min lafzin da fi'ilihi ai taman nuna kuna gori alaihim gare su bai da laƙin da sakin su min gairi sai ba da komai ba domin in aka kamo kahirrai wurin yaƙi an ba da huskoki guda hudu huskar da an ka ba suwa guda hudu na farko ko dai kashi na biyu ko ko goli na uku ko ko fansa na hudu bautatarwa waɗanda su an ka ba da dama gare su amma ga maza za a yi waɗanda amma ga mata da yara ba abin da aka yi musu in ban da goli a basu ko ko fansa ko ko abota da suwa anan yana yiwa wani yake to kaka yake ka'ida ta yaƙi da aka karanta a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi ba haka dai musulmi za su fada waɗanda ba musulmi bar fada sai da mataki uku wad'u lil islam in sun kace ba musulunci summa lil jizyati to ku koma karkashin musulmi ku ba da jizya shekara sun kake ba mu bai sun kutu su sana ya kisu waɗanda matakai sai an bi su amma in ba bi su ba to kashi ɗaya na aka na ɓanna Allah ya ganar da mu to shi da ko dai fansa ai tufaduhu ko wance su bimalin da dukiya Hau da asarar musulmi ko ko dama akwai musulat yaƙi na musulmi to ana iya bashe su a amso su a bada waɗanda ana samu na kazarai aw sarkuku aw botu da suwa wa karsa ban nabi sallallahu alaihi wasallam zarari bani nadir hakika annabi ya kama zuriya na bani nadir ثم قريظة سنن قريظة واستمر العمل به بعده دقرنا هر يوم aiki ya shuɗe da wannan magana qultu mala yace niki bi hadhihi al-aya da wannan aya ugulikat abwabul istiqaqi a kumle kohohin bautatarwa In illa bi wulalati amatin sai da haihuwar boya wadda an tabbatar da boyata da aka kamo wurin jihadi ta haihi ɗa kuma min gaida sai da haɓar shugabanta ba wannan ɗan bawa na huwa aidan yuqdaqu shi ba wannan an kulle shi duk zamani da zamani fa ya tararu nasu kullum yanzu kan mutane sun san yaya duka ministir kaki daga barin bauta yaya ƙasar nan ta mu lokacin da turawa sun kace ni da an kai sharaɗi da cewa mu daga yau babu bauta sun ka ce mun yarda to da rana har yau wani bai kamo ne ce bawa na don waɗannan sun ka karɓo muku alƙawari gabanin ku na waɗanda sun ka ce lalle sai yarda haka suna da dama komiti da ku an ka ce an yarda to bayan wagga magana ina ka tai wata kasuwa ta samu mata an kai ana sai suwa da maza bayi in mutum yana da boya mace gida nai to sai a tambaye shi ina na adda bayi maza don ka sau tun da kai kana da gona shi ma noma ko ku ana tanasuli na aiki samun yaya ba tare da namiji da mace ba yana yiwa yana yiwa mata ɗaya bayi banda ɗaya banda maza wata yadda ba ma daita Allah ya sauƙaƙa saboda haka wa amma sai bani nadir fa innahu kana abda nuzul hadhihi al-aya Ta masu yasan san gabanin da wannan aya wallahu a'lam to sai yakin su hatta ta da al-har wa hayyaki ta adi an ce yaƙi amma ana ne alaha mutanen yaƙi ta aji ha makamanta as'alaha nauyin ta min silahi na makamai wa gairi da wani ne bi an yi sulmar kuffaru kafirai su musulunta gaba ɗai awa da kulu fil ariko su shiga cikin alƙawalin musulunci wa hadhihi gayatul qatl wal aql wannan shine gaya ta kashi da kamu zalika khabaru mubtada'in muqaddar ay al-amru fihim ma zikira walau insha Allah da Allah ya so lan tasara minhum bi ghairi qital da Allah ya taimaka muku da halaka su ba tare da yaki ba walakin amarakum bihi sai dai Allah ya umurce ku da yaki li yabluwa ba'dukum bi ba'd Allah ya jarabta sashi ku da sashi minhu daga gare shi bil qital ga yaki fa man qutila sai ya koma wanda aka kashe minkum wa cikin wanda aka kashe koma wuta don haka ashe wanda ya zo jihadi a kashe shi kada ya ya hasara rayuwa bai hasara rayuwa bai ba ɗaya ce domin aljanna Allah ka ba mu aljanna ka wallazina qutilu wa fi qira'atin qatil wa suka yaqi fi sabilillahi falan yujilla amalun ba a batar da aikin su ba ba a bita amalun aikin su Allah zai shirye da aikin su zuwa ga samun sakamakon alkhairi na'am sayahdihim wa Allah zai shirye da suwa في الدنيا أتكين دوليا والآخرة دلاهرة إلى ما ينفعون زقع بلك أفاني ويسلم الله زي كوتة دبالهم حالا ينسو فيه ما أتكين دوليا اللاهرة وما في الدنيا أما أتكين دوليا لمن لم يقتل قلنا ما كشيبا وأدرجوا أن دون قليسوا لمن قتلوا قوات الآن آه كشي تقريبا دون الجاهروا فبدا كان كشي أنا جارا نعم ويدخلهم الجنة عرفها لهم كما ويدخلهم الجنة الله ذي شقد سوء الجنة عرفها ود يبيناتها لهم جريس ويهتدون سنة شريوة إلى مساكن زوا قول زمن من هذا الجنة wanda an kawa hisabi an kace kama hanya zuwa gidan aljanna Allah zai shirya shi zuwa ga aljanna ga wurin zamanai wa azwajun da mata take su wa hidimai da ayin hidimar su min babu jagora da gama hukunci ga cewa ai aljanna هنيا إيه ذاك اللي سجلتها كان الجنة يا هي سن الجنة لا الجنة بجنة الدنيا وفي البخاري يا ذو كل تاي في البخاري عن أبي سعيد من القدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيقصبون على قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا هزبوا ونقي أذن لهم في دخول الجنة هو الذي نرس محمد بيده لا أحد أحد بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا صدق رسول الكريم من ما صلى الله عليه وسلم يكي يخلص المؤمنون لي سنة فرفرتا معنى أنا أتركك كيسو أتركك أتركك كيسو من النار دقوتا ويغمسون أتأيسوا على أنقرة بين الجنة والنار هي a tsaye da su ga الجنة kwadarko hatta idza hujibu ha in eh, aka tsarkake su wa nuqu aka tsarkake su ujila lahu fi dukhulil janna sai Allah ya ce fi aljanna annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yace fa wallazi nafsu muhammadun biyadi ina rantsuwa ga wanda ran muhammadu yake da hannunsa la hadin wallahi dayan su ahada bi manzilihi fil janna ya yi shiryuwa ga masaukinsa ma'ana gidansa na aljanna ya yi tahiya ya gane shi min manzilihi allazi kana fi dunya daga gidanai wanda ya kasance duniya ka san dai dan adam ba a cewa bai gane gidanai na duniya ko ba haka ba to gidanai na aljanna da an ka baki in an ka gama hisabi to ya hita ki wato ya miƙe kawai sai gidan nan gidanai na duniya abin da ake so a ce gidanai na duniya na ya bace mai amma na aljanna da zuwa ta zai kuma in ya shiga wannan wurin kowane mutum guda yana da mata dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya ɗai dan aljanna guda Allah ya gane da mu kuma anan wanda duk Allah ya kaddara ya shiga aljanna duk lokacin da ya mutu aka turbude cikin kabari daga nan za a yi wuyarin ana gwada mai gida ne na aljanna ko da aka tashin alkiyama ya san komi ya ga komi zuwa da zai Allah ka ba mu aljanna na'am ya ayyuhal الذين amanu ثم بين تعالى أن المطلوب من المؤمنين الإيمان sannan Allah ya bayyana madaukin sarki lalle abin nema ga muminai shine imani wacce ba'il awali da bin umarni amma nasar amma ita nasara ko da yadihi ta'ala da hannun Allah ta faƙala sai Allah ya ce amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tansurullaha in kun ka taimaki Allah ma'ana kun ka taimaki addinin Allah bitti bai awamirhi da bin umarnin Allah wacce na da nawahi da kuma nisanta